babu kowa ne wallahi kai dai bari yau dai sai a hankali wurin wallahi in zan wuce sai in ga wurin shiru ba ki gane ni ba ko eh ban gane ka ba gaskiya eh, ba ke jin Dr. Sambo ina dai jin labari a wai kin san su mada gwal eh ina jin labarin shi to ai ga mata ni mai gidansu duk ki sani ai ya gamata in zama ambassador ɗinki ne me kuma ambassador Ali Nuhu yana ambassador rabe mai doya da kwai Adam A Dangwa shi kuma ambasadan jummai ne mai toya awara wurin su babu masaka dinke ke da bako san mana a ki zuba alhaji ya za yi bayani ba wani abin da ke kina ji na to insha Allah ni ina so in zama ambassador ki na zama ambasadan ki za ki ga wurin nan <laughs> babu masaka eh, eh, eh a haɗo za ki kawo turawa in rike son in aka yi min hoto to za ki ga jama'a nan wurin babu masaka tsinke dan Allah fa aha ina ga muku ke zubo min kunu. Zuba mai kunu, zuba mai kunu. Ya ga wurin kin samu ke kwastoma har daga america eh za a yi mun hoto in allah wanda za a rinka sawa a samba samba to za yi ga da turawa suna zuwa suna siya turawa ai wani allah ba ai wani yan ba a ma so ka din kai wallahi wanda da mu suna du ai yin wannan bizina din bai dace dama a ce kuna yi babu ambazar ba <laughs> A rana kina yin nawa? A rana na kan yi dubu goma. A ba ka tuni, je ki duba alfijir sai su dubu ɗari biyu ɗari takwas. A rana? Gaskiya ki bashi tunda kin ga gose ma ba ma sai da rabin kwana. Kuna da mai hoto ne kusa? Eh to gaskiya na baka zan baka wannan ambasadan kace ko meye? Ambasado, eh. ambasado. To Allah ya da. Sai dai ina da manaja Yakubu amma kawai dai a bashi. Da ni na rike abun. Eh. Na za ki ga wurin nan babu matsaka tsuntsun Allah ya biya wai ki wanda kika ba ambassador har yanzu babu magana shiru ka ko sai mun tara ke dai bari na ran wallahi sallahi gaba ki na rasa gane al'amuran kullum sai dai yazo ya zuba cikin shi ya tafi ga baki ɗaya ko bakan fata ba ta magana maimuna maimuna maimuna tawo maimuna maimuna sai ka san kana faɗa min hannu a cikin abuna kullum sai dai ka zo nan gurin ka cika cikin ka a nan gurin ka zo ka ci ka cika cikin ka ka ce min za a rinka zuwa da turawa ana zuwa ana siyan kwasan nan tunda ka tafi ko bakin fata bai zo nan gurin an siya kwasan nan ko na naira ba sannan yanzu ka ga dauko min kafa ka zo me ka zo kai ba haka suke yi wa Alinu ba Balarabe ki zai ki tambayan da ambasadan nan yake sai ina ci ne jama'a za su gani su zo su ci kai ka san wannan ban sani ba shekarar jiya ka zo ka ci na ɗari biyu jiya ka zo yanzu yau ma ka zo ne ka ƙara naka ka tsani ni ba ambasadan ki to ambasado kai ka san su kai ka san su ka dawo ne kwata sati ne fa muka ina zuwa ina to sati kaci ya kai na dubu da hamsin kin kira mai hoto haka muka kira mai hoto ya zo haka muka da kai o oh, ni ne ma zan kira mai hoto malam ta cika ka ban kurnin kina ji ba ni kullu kokon na ba ni mugu masu hoto ne in rike kosan a yi min hotuna kin gane eh. ja haka ina <laughs> zo kai min a nan gurin ni ba ambasadan ke ne ambasadan wa kai ka san su kai ka tunawa cikin gida. Dr. Sambo, na yu. Na mi. Ya na ganka da wandon mazaje. Wandon sojoji ne fa a jikinka. Ba san na samu soja ba kenan. Allah. Allah sarki. Ke ba ki ji unguwa ta dauka ba ne kowa ofisa ofisa. Tunda ma ya zo yaro zai yi muguwar kai mai mari. A ah? <laughs> ba ina wasa da shi ne. yi na fito unguwar duk mazan unguwar sai su shige gida. Wallahi ban da shi da kika san kwana biyu na fitowa ne. A ah, ba shi ga gamu. Shi yasa two days ban ganin ka. A ah, ba kusan three months ma ina can. Sai ta ɓaci ne ake tura min Maiduguri. In na fushi sai ki ji aman wuta. Fu. Aman wuta? Ko in gwada miki. A ba sai ka gwada mu ban nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan ya kamata ka bani numban ka da na yi <laughs> missing numban. Wace ma ya kamata a baki? <laughs> To sa 070. Tati e tufo? Yau sai ki sa nan guda tara. Aha. <laughs> eh nayin guda tara to ai ta yi yawa a ah, to kin dauka mu da eh, da ku ɗaya ne ai mu komai namu na officers daban ne mu sojoji ai ki dai na haɗa kanmu da ku Ok, nan ka daban ne kenan kai in ne fushi na zuciya aman wuta nake yi. sai ka cire wandon nan ka sa sojoji ka sa mu ka sa mu kai kai uban waye da zaka sa wandan mu wallahi sai ka cire dan cire amma kuma alfarma guda ɗaya dan girman Allah dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zan cire amma wallahi ban iya mace din baka taro a dan ban da gajeren wando ne dan girman Allah ko zani ne dan je ki dauko mun dan Allah dan girman Allah je gana ka sa wannan kai mara kunya kai

ka sa ka sa kayan saboda renin wayo ga burtainan ga burtainan kowa ya kai waje Hey! Eh, eh. muna magana ai ƙananan yan iska ne eh, ni mawaƙi ne ina kai ki sai ta ɓaci muke rubutawa a dogon jawaka <laughs> da Umar M Sharif din ni nake rubuta musu waka da Nura M Inuwa mu ne muke rubuta musu wani zubin su hau daidai wani zubin su mistake Dr. Sambo daga soja kuma ka koma mawaki? E eh, to ai ko a sojojin ni a mawaƙi na zo. Lallai ka cika shahararka kan. Ai haka ma ake gayan a bara sharukan saboda iya waƙa ta. O ni a yawa. Ke to kankat ma bari ki ji Adam E Zango ni nake rubuta mai. Adam E Zango din? Tabbas. Kai co. Kai co. Tsaya za a yi ne biyan tun bari in je in yi wanka an jima za mu ci gaba da magana tun da kina da lamba na. Bari je in watsa ruwa. Zani na fa. Zan Wallahi ka so ka ban zani na zanin mama na ne fa. Exhibit baby. Exhibit baby. Exhibit. Makaryaci za mu haɗu da kai. Ya baya. to yaya to yaya wannan wannan a kori rahama sadauci da amma an kore ta ba? tuntuni an kori rahama sadauci to ya ka gansu yanzu abin da za a bi inda an bi bage na farko wannan je mata interview zan kira ka je na ka gida yi mata interview wannan yarinya baran gwada tarbiyyar ta ah, to shi ke <laughs> ke ai ba zai yi ku zauna a wuri ɗaya ba eh, ke karki damu Allah karki damu eh Hamisu Breka ma duk suna can ko? Suna can waje suna jira. To ka ce da Allah ta jira ni ku je da ita. To to shi ke. Eh, karki damu ai ya ga miki in je bin zo ki dan sa. Eh. Ai mu yanzu nan gurin ai babban darakta ne fa. Abuja. Ai, na yi Za mu ga da tarbiyyar. Interview ne <laughs> soon. I want eh? snap passport. Eh? I want snap passport. Wai na lura ne ka zo ga ta ta canza harshen. Eh? I said I want to snap passport. Assalamu eh, alaikum. Adi Sambo. Adi Sambo. Ya yau ne. Da alamura. Da Allah na son daukan passport ne. Guda takwas. ba Adi Sambo a dan samu rage. Ah, wallahi da mu aiki mai kyau ka san muna yin aiki mai kyau eh shiga a zuwa yamma yanzu nan za zuwa yamma eh, na eh I said I want snap passport. Dubu takwas. Passport ne dubu takwas? Oh, ashe kina jan Hausa. Shiga. ɗari hudu. <laughs> assalamu alaikum masoya da makiya kamar yadda ku sani na abubakar bashir bishadda ba kuma da tasambo muna tare shi za mu fara ɗaukar muku wannan shahararren series ɗin nan namu suna duniya labari kuma za ku je dinga zo muku duk wata rana ma duk ranar juma'a da karfe 8 na dare akan youtube channel ɗin mu mai suna da tasambo kada ku saki a baku labari saboda duniya labari ya ingantu ya tsara sannan kuma akwai ingantattun jarumai a cikin sa dauke da ɗaurarren labari domin a isan muku wannan sabon na gode na kwakwa da shi abubakar bashir bishadda kan kuma uwarta dr sambo